to confirm the presence composition, scale and disposition of security and placed in chief. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan, Major General Babaka na Manguno yayin da ke kaddamar da 'yan kwamitin binciken kwakwaf kan yadda aka sace ɗaliban sakandaren dabci a jihar Yobe. Za ku duba yadda ainihin tsarin tsaro yake a garin dabci da ma a makarantar sakandaren 'yan matan kafin a sace su. Ku asase yadda tsarin na'urorin sadarwa suke aiki a garin dabci, Ku binciki yadda aka yi aka sace waɗannan ɗalibai takamaiman ɗalibai nawa ne aka sace ganin akwai rahotanni masu cin karo da juna dangane da hakan ku kuma zayyana yadda za a ceto 'yan matan nan a duk inda suke a duniya abin da nake son in jaddada muku a nan shine wannan bincike fa irin na kwakwab ne a don haka dole a yi aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata investigation has to be done with all the seriousness it deserves. Malam Kabiru Adamu ƙwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya. Akwai ɗan matsala kan naɗin da da misali abin da bature ke ce ma commission of inquiry aka yi aka faɗaɗa shi aka sa matsana tsaro masu zaman kansu waɗanda ƙasa an san da zama yaddadu ne ba su da bangaranci ba su da siyasa a cikin ko kuma 'yan jaridu irin masu zaman kansu wanda 'yan kasa an yadda da su kaga wannan ya zama commission of inquiry wanda za a bincike babu sani babu sabo. Sardonan Damaturu Alhaji Bello Arabi na ɗaya daga cikin dattawa a jihar Yobe. A baya ma can irin wannan ya taɓa faruwa a Cibo. A lokacin da wannan abu ya faru ma an naɗa irin wannan kwamiti wanda ya yi bincike masababin ɗaukan yaran nan da kuma inda suke da kuma yadda za a yi a dawo da su babu wanda ya sake jin motsin wani abu a kai sai kwatsam rana ɗaya kawai sai muka ji ga wannan abu kuma ya sake faruwa to a har yanzu a ce an sake kafa wani irin kwamiti irin wannan shin na bayan kam ai gwamnati kowanne ma duk gwamnati ne irin waɗannan abubuwan ne muke gudu har yanzu kar su sake biyo baya wannan kwamiti dai na ƙarƙashin jagorancin wani babban hafsa a rundunar sojojin ruwan Najeriya Ruya Admiral Victor Adedipe Hassan Mai kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.